da na auri yar gogo ba mu zauna ba sai ta ce gogo kai a daga ni sai ke kuma sai ɗan kadan aboki na kuma in ya faɗi ya sha kashi. Ai kawai ka kada Allah daga ni sai ke kuma sai ɗan kadan aboki. ka sani ka san kai ka tiki ka ki cewa komai idan mutum bai shirya ba bai zo da kuɗi ba kawai sai a ranta a zan ayi akwai akwai ranci ya dan yi mana wasan akwai ranci kaka didin eh? <laughs> kara maka lafiya Ya ba mu kuɗi kawai. A'a ga magana dai ta ƙare. Ran kai da kai kai ka cike ne Kai wato ba ku da tarbiyya kuna ganin da gari ya zo ku ah. ba ku da kunya. Ran kai dare. Ran kai dare ba mu ga zuwan ka. Mu ci gaba da wasa da Allah. Ba da ba mu kuɗi kai kai kai ka cike gaba shi kuɗin ka cire ko ba za ka man bane. ya dan ina na ku ke kuma dan gida. Ai ba ba. Eh. Ai ba ku sani ba. Eh. Nawa na sa daga nan gurin. Naira goma na zo fa kar ba ku yi haka fa Allah to ne wallahi wannan gaskiya ya kake irin wannan ai kar ba ku kuma wannan fa ba ni zan dawo girma na da mutunci kara maka lafiya wannan gaskiya ne wannan ka me ka ni wannan gaskiya ne daga yau kai ne limamin wannan garin na naɗa ka daga yau kai ne limamin galila Raje ne. Haji ah. abin da na gaba? na a caca zaune ana kaɗa kati. Kuma ka ni gefen ranka ya daɗe ka ce ka bar limanci. Ai akwai matsala ranka Ba abun da na sani banda wannan caca. Dama haka nake son a tafi. Ai ba gaskiya na kullu ba. So nake a harkar kage rage rage ai baka sani ba ka san ni wannan hancin yanda ka san salansar irin tsohon jiti wannan haka hanci na yi in dai maganar na fitar na hurar to ba wannan ba gyara ba kuma kana ji eh. wannan sigarin zaka aje a nan nan yanzu casbi zaka dinga ja ina zuwa gane da ka ni da wannan hula kuma zaka aje ta aka koma sa hula normal zaka fito a mutum mai cikakken kamala